ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير wannan abin da muka ambata muku na farkon halitta da matakanta da yanayin waɗanda ake haifa daga cikinku mun faɗa muku ne saboda ku imani da cewa Allah wanda ya halicce ku shine gaskiyar da babu shakka tattare da shi saɓanin abin da kuke bautawa na kanku kuma domin ku imani da cewa Allah yana raya matattu kuma shi mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa.